Maintenant, n'y a pas eu de problème parce que nous A'a ba mu samu matsala ba saboda mu mun karasa ayyukan mutum a watan Agusta. Kawai matsalar da muke fama da ita shine ɗalibai ba su da isassun takardu musamman ma ba su kawo takardun haihuwarsu ba. Duka waɗannan yaran da kuke gani da ba su samu ajujuwan da za a kai su ba sai yanzu ne suke kawo takardunsu waɗanda idan mun dubi takardun su sai mu ga inda ya kamata mu laƙa su. Kun san iyayen yara ma suna da matsala saboda sai sun ga luka. lokaci ya kware ne suke garzuya a wajenmu alhali kuwa duka tsawon shekara muna tambayar iyayen yaran da su kawo takardun 'ya'yansu kuma yaron da bai samu sa'ar hucewa ba a makarantar college muna tura su a makarantun koyon ayyuka hannu waɗanda akwai su da daman gaske kamar a wajen gidan samari da 'yan mata inda ake koya musu ayyukan yi da kuma wajen gidan kallo nan ma akwai makarantar da ake koya musu ayyuka hannu wanda za su koyi ayyuka hannu a tsawon tsawon shekaru uku. Ko a makarantar college idan yaro bai samu ya huce ba to ba a barin shi haka nan muna kai shi a cikin irin waɗannan makarantu domin koyon ayyukan hannu. Saboda kun san a ƙasar Nijar bayar da karatun boko kyauta har tsawon shekaru goma sha shida ne. Kuma yaran da suka koyi ayyukan hannu za su amfana. Ina ganin gwamnati ya kamata ta ƙara hubbasa na faɗakar da iyayen yara na cewa suna iya su yi karatu a cikin waɗannan makarantu na koyon ayyukan hannu. le maximum des centres et que les enfants soient orientés dans ces centres.